أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da haduwa a wannan yammaci na ranar alhamis a yau muna 27 ga watan ramadan hijira 1446 wanda ya zo daidai da 27 ga watan bakwai a ga watan uku miladiya 2025 cikin tafsirin mu na littafin allah maɗaukacin sarki har yanzu muna cikin tsoron sadiq ajiya jiya mun kan aya ta 64 insha Allah ta'ala a yanzu za mu dora kan aya ta 65 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أمر به وما من إله ذلك الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعمى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نبي مبين نعم الله ما أوكتن فرقي يقول إنما أنا منذر كتي نيمي غرغديني وما من إله باب وانا أبن بوتاوه illallahul wahidul qahhar sai Allah madaukakin sarki wanda yake shi daya alqahhar kuma wanda yake mai karfi mai rinjaye akan kowa da komai rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da qasa wama bainahuma da abin da ke tsakanin al azizu wanda yake mabuwayi al ghafar kuma mai yawan yin gafara kulka ce huwa naba'un azim shi labari ne mai girma an tuma an mu'ridun wanda ku kuke bijire masa ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la banda wani ilimi dangane da jama'a da suke guri madaukaki idh yaqtasimun yayin da suke tattaunawa suke yin muhawara a tsakaninsu iri yoha ilayya ba komai ake min wahayi ba face illa an annama ana nazirin mubin face ni mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi ne waɗannan ayu da muka karanta aya farko Allah maɗaukakin sarki yana umarta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya faɗa wa waɗannan mushrikai cewa shi mai gargadi ne inna ma ana munzir ni mai gargadi wannan amsa ce akan abinda suka faɗa wanda muka karanta a farkon sura sun sabata manzan Allah da cewa sahir mai yin sihiri sun sabata shi da alkazzab wanda yake mai yin karya sai Allah ya ce ya bayyana musu cewa shi fa kaɗai mai gargadi. yana yin gargadi, da duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki ba kamar yadda suke rayawa ba cewa manzan Allah ya zo da sihiri ko ya zo da waka ko ya zo da wani abin da ba gaskiya ba a'a manzan Allah mai gargadi ne wa ma min ilahi kuma babu wani abin bautawa bisa cancanta Illallahu Allah sai Allah al-wahid al-qahhar wanda yake shi kadai kuma mai rinjayi anan amsa ce kan wancan magana da suke wanda muka karanta a farkon sura ta cewa aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu ya mai da ababen bauta sun zama abin bauta daya to wannan amsa shine eh abin bauta na gaskiya guda ɗaya kuma min ilahin babu wani abin bautawa da gaskiya illallahu face Allah madaukakin sarki alwahi wanda yake shi kadai aka sake maimaitawa cewa Allah shi kadai ne abin bauta alqahar wanda yake yarin jayi kowa da komai babu wani abu da ya fi karfin Allah madaukakin sarki a cikin cewa alqahar akwai razanarwa gare ku cewa ku sani Allah madaukakin sarki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa ga bauta masa shi kadai to Allah ne da yake mai buwaya mai ƙarfin iko kuma alkahar wanda ya rinda yake kan komai babu wani abin da yake Allah madaukakin sarki ƙarfi ko yake da rinjaye akan lamarin Allah Allah madaukakin sarki shine alkahar dadin dadawa kuma shine rabbus samawa shine mahaliccin sammai shi ya halitta waɗannan sammai da muke gani da girman su da faɗin su da duk abin da ke cikin su wal ardi kuma shine ya halitta wannan kasa da muke gani har zuwa ta ƙarshe duka Allah ne ya halice su da abin da yake jikinta wa ma bainahuma da abin da kuma yake tsakaninsu duka wannan Allah ne ya halice su kuma Allah ne yake kula da su kuma Allah ne yake sarrafa su al'azim kuma mabuwayi buwaya ta ƙarshe babu wani wanda Allah madaukakin sarki bai buwaye shi ba al-ghaffar kuma mai yawan gafara buwayar Allah madaukakin sarki ba ta hana gafara ba da aka in kuka tuba kuka bauta wa Allah shi kadai kuka bi abin da manzon Allah ya zo da shi to ba abin da zai hana ku samu gafara ta Allah madaukakin sarki shi yasa a kawo sunan al-ghaffar idan kuma kuka bijiri kuka yin imani kuka karyata abin da manzon Allah ya zo da shi to ku sani Allah al-aziz Allah mabuwayi ne da aka ta kowane bangare babu ta inda kuke da wata mafita ba sai biyan Allah madaukakin sarki amma kasancewar Allah al ko kasancewa Allah al wannan bai hana in kun tuba kun koma zuwa ga Allah Allah ya yafi tubanku domin Allah al-ghaffar nan za mu ga akwai kwadaitarwa a ciki akwai kuma razanarwa an kwadaitar da su ta hanyar bayanin sunan Allah al-ghaffar an kuma razanar da su ta hanyar nuna musu cewa Allah al-ghaffar ne kuma al-aziz ne dan haka ku karɓi addini ku yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi na addini sai Allah ya ce kul ka ce huwa naba'un azim shi labari ne mai girma huwa dinnan ba da mai tattauna cewa mai ake nufi wasu suka ce huwa din ana nufin wannan abin da ya gabata na bayanin kaɗaitakar Allah na bayanin bautawa Allah shi kaɗai to wani abu ne azim mai girma wasu ka ce huwa na ba'un azim ana nufin alkur'ani wanda kuma dai a cikin alkur'ani ne Allah madaukakin sarki yi bayanin bauta masa yi bayanin bacin bauta wa wani Allah da haka dai kowanne ka fassara shi dai duk abu ne zai koma to shi wannan alkur'ani dan an sifata shi cewa laba labari kenan wanda yake mai girma kuma sai aka ƙara kalmar azim kuma mai girma an tumanu mu'ridu wanda ko kuke bijirewa ku gane cewa wannan abin da kuke bijirewa abu ne mai girma wanda bai cancanta ku bijire masa ba domin abu ne da ya zo daga wajen Allah maɗaukakin sarki ko manzon Allah ba shi ya kage shi ba shi ya sa Allah ya ce ma kana li min ilmin bil mala'il a'la ma'ana ka gaya musu cewa ban da masaniya bil mala'il a'la da jama'a waɗanda suke guri maɗaukaka su ne mala'iku ma'ana manzon Allah ya gaya musu cewa bai da ilimi gabanin Allah ya sanar da shi bai da ilimin abin da ke faruwa a can sama tsakanin mala'iku iz yaqtasimun ya yadda suke tattaunawa Allah ne ya sanar da shi manzo Allah ya yi bada labari anan wasu malamai suka ce abin da ake nufi a tattaunawa da Allah zai ga mana gaba na halittar annabi Adam da yadda aka umarci mala'iku su mai sujjada da yadda Iblis ya iya waɗannan abubuwa duk sun faru amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi da haka shine abin da ake nufi wannan tattaunawar wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha har zuwa karshen waɗannan ayoyi wannan tattaunawar da aka yi ai manzo Allah baya gurin amma Allah ya sanar da shi manzo Allah ya zo da abin a cikin alkur'ani ana karantawa to shine abin da ake nufi me fa'idar fadin wannan ku gane manzo Allah ba kirkira alkur'ani ne ba daga Allah ne wahayi ne daga Allah domin yana ba da labarin abin da ba ma yanan wa ba kunta ladaihim idh yurquna aqlamuhum ayyuhum yaqulu maryam ba ka nan yayin da suke yin ƙuri'a waɗannan mutane cewa waye zai reni na na maryam lokacin da suke ƙuri'a suna jefa alƙalamin su don yin ƙuri'a ba ka nan ya rasulullah amma Allah madaukakin sarki ya sanar da kai wanda yake nuna alqur'ani daga wajen Allah ba za Allah ya girgiro shi ba to za Allah sallallahu alaihi sallama bai san abin da ya buya ba bai san abin da yake da gaibo ba sai abin da Allah ya sanar da shi to wannan labarin da za Allah ya bayar tun daga annabawa da suka zo gaba shi da abin da yake faruwa a sama ko a ƙasa duk yana nuna cewa wani ma'ana wahayi ne daga wajen Allah shi yasa shi in duha ilayya ba wani abu ne face ana mun wahayi illa annama ana nazirun mu kuma ba komai bane face in bai gargadi ne bai bayyana gargadi din anan a karkashin wannan aya ma kana li ba kana li min ilmin bil malakil a'la iz yaqtasimun wasu malamai suna ka hadisin al-ikhtisab ko hadisin al-ikhtisab al malakil a'la hadisin da yake magana tattaunawar mala'iku a sama akwai hadisi wanda malamai suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan yayi wata rana bai fito sallah asuba da wuri ba har kusan kamar rana ta kusa ta bullo bai yi wa yake cewa har kusan muna mun kusa mu ga hasken rana mun kusa mu ga kawar rana ya kullu yana yana ne da manzo Allah ya jiki to sai maza Allah ya fito da sauri fa sawwa bi salati fa salla sai ya tada sallah sai yi sallah wa tajawwaza fi salati manzo Allah yi sallar takaitacciya bai ta ba falamma sallama da aka yi sallama manzo Allah ya sallame qala sai yace kama antum ala masafikum manzo Allah ya ce kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna a sahun da yake sun ba aka bala ilaina faqala sai manzo Allah ya juyo ya fuskanci su sai yace inni sa uhaddithukum ma habasani an kubul gadati manzo Allah shi zan gaya muku abin da yasa ban fito da wuri ba wannan safiyar me yasa kuka ga ban fito da wuri ba kamar yadda na saba sai yake ce musu ni na yi tsayuwar dare na sallaci abin da Allah ya kaddara sai ne gyangyaɗi ma'ana ya bacci ya ɗauke shi haka gyangyaɗi har zuwa lokacin da ya farka ya to a cikin baccin nan fa'iza ana bi rabbi sai ga ubangiji na mana manzon Allah ya mafarkin Allah maɗaukakin sarki Ya ce ga Allah maɗaukakin sarki yace fa tajalla li kulli shay wa arab mana ya bayyana gari da komai na gane Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ce min ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi ma yaqtasimu al mala'u al a'la wai jama'ar da suke madaukakiya akan me suke tattaunawa akan me suke yin jiwari waɗannan mala'iku akan me suke muhawara sai maza Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce la adri ban sani ba rasu ya ubangiji ban san me suke tattauna ba har sau uku har sau uku Allah yana tambaye shi yana cewa ban sani ba ya daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya ma'ana daɗa kusanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tambaye manza Allah cewa a san me waɗannan mala'iku na sama suke muhawara yace sai manzo Allah ce al-kaffara suna tattaunawa kan abubuwan da suke kankare zunubi gabawa qala sai Allah ce wa man kaffara to me waɗannan abubuwa ne sai manzo Allah ce al aqdami ila al-jumu'ah ta yin tafiya zuwa sallar juma'a yana cikin abin da ke kankare zunubi wal julusu fil masajid ba'da ba'da salawat da zama a masallaci bayan mutum an yi sallah ya zauna yana jiran wata sallah wannan yana kankare zunubi wa babu wudu'i inda al-kariha da kyautata alwala lokacin da mutum baya so da lokacin sanyi mutum yana tsoron ruwan sanyi amma duk da haka yana kyautata alwala baya yin alwala buje buje tashi waɗannan abubuwa duk suna kankare zunubai suna kankare zunubai qala sai ce wa daraja to menene yake ɗaukaka darajar mutane qala sai manzo Allah yace kultu nace it'amu ta'a ciyar da abinci ba da sadakar abinci yana sa mutum ya samu daraja a gurin Allah walinul kala da yin magana mai taushi yi wa dan uwanka kyakkyawan magana magana mai taushi wasalatu wan nasu niyam da kuma yin bacci da kuma yin sallah alhali mutane na bacci sallar dare kenan waɗannan suna cikin abubuwan da Allah yake ɗaukaka darajar bawa da yin ba da sai Allah madaukakin sarki ce san to roki sai manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka fi'lan khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamni wa idha aradta fitnatan bi qaumin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik sai maza Allah yi wannan addu'a yace Allah ina roƙonka aikata alkhairi ka hore mu aikata ayyukan alkhairi ka hore mun barin munanan ayyuka ya zama ina barin su sannan kuma ka sanya mun san miskinai sannan ka gafarta mun ka ji kaina sannan Allah idan ka nufi ka da wata fitina ko Allah ka karbe ni zuwa gare ka ba ina cikin waɗanda aka fitina ba Ma'ana idan wata fitina da za ta zo musamman fitina addini da mutum zai iya yin ridda ko ya bar addini shi ko ya rasa lahirar shi to Allah ka karbe ni ba tare da ka jarrabe ni da wannan fitina ba sannan kuma ina roƙonka sanka da san wanda yake son ka ya Allah da kuma san da aikin da zai kusanta da zuwa gare ka to wannan wasu malamai suka ce shine abin da ake nufi da ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la ban da ilimi na waɗannan jama'a da suke guri maɗaukan izu ya yayin da suke tattaunawa suke hiwari a nan za mu ga a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi da Allah ya tambaye shi cewa ya bin a ga nan farkon lamari bai sani ba amma Allah ya sanar da shi sai kuma ya yi bayanin waɗannan abubuwa kamar yadda ya zo a hadisi da wannan hadisi wasu malamai sun inganta shi imam ibn rajab al-hanbali ya yi littafi yana sharhin wannan hadisi ikhtiyarul aula bi sharhi hadith al-iftisab ko al-khatmu al-mala'il a'la ko wani abu kamar haka sunan littafin risala ce da yana sharhin wannan hadisi gaba gaba Da wasu malamai suna kawo wannan hadisi wanda imamu tirmizi ya rawaito shi a karkashin tafsirin wannan aya din haka ne imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi to amma kamar yadda imamu ibn ashur yake babu wani abin da yake gwada cewa wannan hadisi tafsiri ne na wannan aya a'a shi ma zai zama wata muhawara ce da mala'iku suka yi aka tambaye manzon Allah kuma bai sani ba daga baya Allah ya sanar da shi abinda yakin ayoyi ke gwadawa a nan manzo Allah yana nufin bai da masaniya dangane da tattaunawar da mala'iku suka yi a sama yayin da suke tattaunawa dangane da abin da Allah ya faɗa musu cewa zai halicci annabi Adam shine kuma abin da ya biyo baya da haka in yo ha ilayya ba komai bane face ana min wahayi ma'ana babu wani abin da ake min face wahayi e, e, e, illa annama ana nazirun mubin kuma wahayi da ake min ba koyo bane fati ne mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi a gare ku wannan ayoyi za mu fahimci cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama mai gargadi ne mai karantarwa ne game da ayoyi da dama suka yi bayani bashiran wa nazira yayi bishara ga aljanna ga waɗanda suka yi imani yayi gargadi ga wuta ga wanda suka saba wa Allah sannan da waɗannan ayoyi za mu daɗa fahimtar sunayen Allah irin alwahi Allah shi kaɗai ne alƙahar wanda ya yi dukkan komai sannan al'aziz magwayi al-ghaffar mai yawan gafara sannan da wannan ayoyi za mu fahimci girman alkur'ani da yadda Allah ya sifata da cewa na ba'un azim a labari ne mai girma waɗanda waɗannan mutane suke bijirewa sannan da waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana dogara ne wajen yin bayanin abin da yake na gaibu da abin da Allah ya sanar da shi manzon Allah baya sanin gaibu mutlaki ce manzo Allah kurin ya san haka a buɗe a'a manzo Allah ya san gaibin da Allah ya sanar da shi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani alimul alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulih to manzo Allah ana sanar da shi Allah ya sanar da shi wasu abubuwa na ghaibu akwai kuma abubuwan da Allah ne kadai ya sani ba wanda ya san wannan abu sai Allah madaukakin sarki sannan da wannan za mu fahimci cewa alkur'ani wahayi ne daga wajen Allah madaukakin sarki babu ƙirƙire a cikin shi wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi kuma yake bayanin abin da Allah madaukakin sarki yake daga nan sai Allah madaukakin sarki ya shiga ba mu labarin abin da ya faru lokacin da Allah ya nufin ya halici annabi Adam Allah ya ce إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فيه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك أستكبرت أم كنت من العالمين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين Allah madaukakin sarki ce iz qala rabbuka ka ambaci ka tuna yayin da ka yace lil malaikati ga malaiku inni khaliqun basharan min tin haqiqa ni mai halittar mutum ne daga tabo fa'iza tsawaikin idan na daidaita shi wa na faktu fihi min ruhi na busa masa daga ruhina faƙa'u da jini, to ku faɗi ku yi masa sujjada fa sajadan mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku gaba ɗayansu suka yi sujjada illa iblis sai dai iblis ah, istakbara yayi girman kai wa kana min al-kafirin kuma ya kasance cikin waɗanda suke kafirai wanda suka bijire wa umarnin Allah qala Allah ce ya iblis ya kai iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka yi sujjada ga abinda na halitta da hannaye na astakbarta kai girman kai ne am kunta min al-ali ko ka zama cikin waɗanda suke ganin kansu madaukaka qala sai ce ana khairun minhu ai ni na fi shi alkhairi ni na fi shi khalaqtani min nar ka halice ni daga har daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga tabo qala sai Allah ya ce fakhruj minha ka fita daga cikin wannan aljanna fa innaka rajim kana korarre abin kora wa inna alayka la'nati kuma a gare ka akanka inuwa ta ta tabbata ila yawmin din zuwa ranar sakamako wannan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin tattaunawa da ta faru a sama tsakanin Allah madaukakin sarki da mala'iku wanda kissa ce ta maimaito a cikin alkur'ani a wurare da dama a cikin suratul baqara da farkon suratul a'raf cikin suratul hijr cikin suratul al-isra cikin suratul kahf da kuma wannan waje duk ta maimaito wannan kissa din wani guri ka samu an ƙara bayani da babu a wani guri din mai mai tuwar kiristoci a cikin alkur'ani wani fanni ne shi ma da yake gwada cewa da wurin Allah yake duk inda ka koma aka faɗi wata kirsa an ka koma wani wurin sai ka samu ƙarin bayani da ba a faɗa a wani wurin sai an ƙara fito da wani abu don haka Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kisoshi a wurare da dama Allah madaukakin sarki ya gaya wa mala'iku cewa zai halicci dan adam inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya mamayi a bayan kasa zan sanya khalifa wanda mun faɗa cewa khalifanci na annabi adam ba ba ne na wanda zai zuyi saboda Allah baya nan ko Allah ba zai iya ba ko ya gajiya ta'ala an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka barin wannan a'a zai zo ne bayan ƙasa don ya zartar da abin da Allah bikin sarki ya yi umar to Allah ya ya ce wa mala'iku zai halicci khalifa a bayan kasa kuma zai sanya mutum min dinin daga taho wannan shine asalin halitta dan adam daga mutum na farko annabi adam daga tabo aka halice shi sai Allah ya ce wa mala'iku fa idza sawaitu idan na daidaita shi a can cikin suratul baqara mun da suka ce ya Allah zaka sanya wanda zai zubar da jini yayi kaza yayi kaza ga mana karkake ka Allah ya ce na san abin da ku sani ba dan haka Allah ya halice annabi adam bayan ya halice shi an buka masa rai Allah ya sanar da shi sunayen abubuwa da dama yanayin mala'iku su faɗi sunayen waɗannan abuwa ba su iya faɗa ba don ba su sani ba aka ce annabi adam ya faɗa annabi adam ya faɗa aka ce su yi masu jara don girmamawa to shi ne anan Allah yake cewa fa idza sawaitu idan na daidaita shi wa nafaqtu yi min ruhi na busa masa daga ruhi na anan ruhi na an rafa ruhi zuwa ga Allah min babu izafatil makhluqi ila khaliqi an raba abinda aka halitta ne zuwa ga wanda ya halicce shi kamar yadda kai karan kanka za ka ce ni bawan Allah ka rama kanka ga Allah ma'ana a matsayin wanda Allah ya halitta da haka anan ruhi ana nufin cikin rayukan da Allah ya halitta kamar yadda ake ta ɗakin Allah da irin waɗannan abubuwa a ce na ƙatullah taguwa ta Allah da irin wannan ne ba wai ana nufin wani yanki ne na Allah maɗaukakin sarki ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah bai da ɗa bai kuma bai da mata bai da kori dan uwa Allah shi kaɗai ne alwahidul qahhar dan haka anan ana nufin ruhi cikin rayukan da na halitta sai aka raba shi Allah ya raba shi zuwa gare shi girmama to idan na musa masa rai faqa'u la musa jirin ku da fi masa sujjada wanda wannan sujjada ce ta girmamawa kuma ta zama daidai saboda Allah ne ya ce ayi idan Allah ya ce ayi abu to ba wanda zai ce dan me aka ce ayi amma in Allah ya hana abu kuma ba wanda zai ce to wannan abin an yi daidai ne mu a wannan addini baya halatta kai sujjada ga kowa su ga Allah saboda haka manzon Allah ya karantar da mu haka manzon Allah ya koyar da mu sujjadan mala'iku ga annabi Adam umarni ne na Allah da haka da suke kuma daidai suka amma mu kuma manzon Allah ya gaya mana kada wani ya sujjada ga wani sai ga Allah madaukakin sarki da haka ba a kowa sujjada sai Allah da suka fadi suka yi sujjada fasajadan mala'ikatu kulluhum ajma'in Allah ajma'un Allah ce dukkan mala'iku ku duba Allah ya karfafa maganar dukkan su ne da kalmomi guda biyu ajma'un da kuma kulluhum wanda kowace kalma a cikin waɗannan kalmomi babi ne ma'ana jagora ce a wannan babi in kana so ka nuna abu gaba ɗaya ne kullum jagora ce a wannan babi ana amfani da ita don ta nuna abu gaba ɗaya ne sannan ga ajima to Allah ya hada dan ya nuna maka bada su gaba ɗaya ba wanda ya bijire wa Allah ba wanda ya yi wannan sujjada din ba sajada malaikatu kulluhum dukkan mala'iku suka yi sujjada ajma'una gaba daya illa iblis sai dai iblis an lokace shi ne saboda yana cikin su ba wai dan shi mala'ika ne. sai dan shi yana cikin su kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul kahf hmm. ah, Allah ya ga mana cewa iblis kana min al jinn <laughs> yana cikin aljannu fa fasaka an amri rabbi da haka anan dogaci ya ce ba ba mutafira ba ba ana nabi shi ma yana cikin mala'iku ba halitta shi irin ta mala'iku da komai a'a shi da ba can haka Allah ya shi daga aljannu yake da haka daga wuta aka halicce shi to su kuma mala'iku daga haske aka halicce su to amma yana cikin su da haka shi ne kadai bai yi sujjada ba tunda yana cikin su umarnin ya hada da shi amma bai yi wannan umari ba sai Allah ya gaya mana istakbara yayi girman kai kun ga wanda ya nuna kenan daga cikin abin da ya hana a iblis ya sujada ga annabi adam akwai girman kai iza su da gaske ta farkon saban da aka saba wa Allah da shi shi da girman kai sannan kuma akwai hasada kamar da za ta fito cikin ana khairu min da aka fi yi girman kai yayi wa kana min al ya kasance cikin kafirai saboda wannan bujirewa umarnin Allah ne bujirewa umarnin Allah da kin yi da saba wa Allah to wannan abu ne da yake yana iya kai mutum zuwa ci, musamman shi iblis ya yi jayayya da Allah madaukakin sarki ya ce ba zai yi ba har ma yana ganin cewa ai ya fi wannan bawa da Allah ya halitta Ba sai Allah shi ya iblis ya kai iblis ma aka me ya hana ka an tasjuda kayi sujjada lima khalaqtu bi yadayya ga abin da na halitta da hannaye lima an yi amfani da lamazin ma ba ce liman ba yadda ana cewa man ta masu hankali ma kuma da rairin kokada to amma wani sa'in ma din tana zuwa kuma ta dauki har masu hankali na da haka a nan an ce lima khalaqtu ga abinda na halitta bi yadayya da hannaye na wani yana Allah ya tabbata da hannu irin sifar da ta dace da shi ba wanda ya sanya yake laisa ka mislihi shay babu wanda ya kama da Allah za mu tabbatar wa da Allah wannan sifa kamar dama yadda muke tabbatar masa da ita a cikin zantukanmu ko ba tare da muna jin mun da Allah da kanmu ba muna cewa abu yana hannun Allah rai yana hannun Allah ai lamarin yana hannun Allah amma lokacin da muke faɗan wannan ba ma ji a ranmu cewa mun kamanta Allah da kanmu to haka nan ma za mu tabbatar da wannan sifa yaya take wannan ba mu sani ba kuma mun yi imani cewa Allah bai yi kama da bayansa ba babu wani cikin bayan Allah da za ce Allah ya yi kama da shi da haka Allah ya ce dan me ya na kai sujjada ga wanda na halitta da hannaye na saboda wannan an fito da wannan cewa Allah ya halicce shi da hannaye shi don girmamawa shi yasa yana cikin abinda mutane za su gaya wa annabi Adam yayin da za su je neman cetan shi ranar tashi kiyama. za su ce kai ne wanda Allah ya halitta da hannayensa dan me su nuna fadalan shi da darajar shi to shi ma Allah madaukakin sarki anan ya fito da wannan dan a nuna darajar annabi Adam astakbarta yi girman kai ne wanda kuma shi shine kamar da Allah ya gaya mana An kunta min al ko ko a'a ta kasance cikin waɗanda suke ganin su madaukaka ne sun bi suna da girma suna da daraja qala sai iblis ya faɗi dalilin shi ya faɗi hujjar shi na kin bin umarnin Allah ya ce ana khairun minhu ni na fi shi alkhairi ni na fi wannan wannan da ka halitta ana khairun minhu khalaqtani min nar ka halice ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi ba ka halicce shi daga yanku daga taku? a nan ya faɗa kuwa guda biyu kuma dukkan su lalatattu ne da yake ana khairun min huni na fi shi shi ta farko kenan kenan tun da na bi shi to ba zan bar sujjada ba sai da shi ne, shi ne a ma'ana ana khairun min abu na biyu kuma kalakta ne min nar kayi ni daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma kayi shi daga taku. kuma wuta ta fi tako a gurin iblis don haka babu yadda za ki yi sujjada wanda wannan kiyasin da yayi kiyasi ne ba zan ce kamar yadda malamai suka yi bayani ta fuskoki da dama hatta raya wanda yake cewa wuta ta fi tabo ba gaskiya ba malamai sun faɗi wuju ibn al-qayyim cikin mursala ya faɗi fuskoki ta yadda idan ma da fifitawa ne za a fifita tabo akan wuta ce ita wuta ɗabi'ata akwai gaggawa akwai ma'ana nan da nan gaggawa da da kadawa shi kuma tabo a cikin ma'ana ɗabi'arsa abu ne mai nauyi da razana da nutsuwa da haka ka gana akwai bambanci sannan ita wuta tana dogara ga wani ma'ana ba ka samun yanzu wuta tana ci sai an haɗa kira sai an sa wasu abubuwa ma'ana ba ta tsayawa da karan kanta tana dogara ga wani shi kuma taɓo zaman karan kanshi yake yi sannan kuma ita wuta wata aba ce da za ta yi hu ta ƙaru taɓo kuma wani abu ne da yake tabbatacce ma'ana yana nan ana ganin shi yamma da dai fuskoki da dama ya ishe ka da gami hujjar su ɓatacciyar hujja ce hujja ce fi muqabalatin nafs malamai na cewa shi kiyasi in aka yi shi ya ci karo da nafsi to kiyasi ne ɓatacce kiyasin iblis cewa shi daga wuta aka yi shi annabi adam daga yin kuda aka shi ya fi girma kiyasi ne da ya ci karo da nafsi nafsi ko shi ne Allah madaukakin sarki ya fifita annabi adam tunda Allah ya nufanta a mai sujjada to baka da wani abin da za ka faɗa shi yasa ibn al-qayyim yake cewa yau duk wani wanda za a ce manzo Allah ya ce Allah ya ce kaza shi kuma yace ai yana ganin kaza yana ganin shi wannan hujja ce irin ta iblis ce da haka ba za a karba abin da yazo da shi ba qala eh wannan rashin da'a sai Allah yake fakhruj minka fita daga cikin ta domin anan ya nuna yana cikin wani guri in ka koma cikin cikin sauran turori da da cikin sauran surori da abin za ga cewa ana cikin ma'ana aljanna ko kuma yana cikin wasu kuma malamin suka ce yana cikin sama ne farfajiyar sama gurin da yake na masu daraja amma sun nuna cewa a cikin aljanna cikin yana cikin aljanna ne abin ya faru da haka Allah ya ce ya fita daga ciki fa inna rajim kana jefaffe kana wanda yake korarre arrajim ma'ana ana nufin wanda aka kore da aka ka fita ka fatta? kana wanda yake Allah ya ɗebe masa albarka mm. wa inna alayka la'anat kuma ka sani la'anta ta ta tabbata a kanka ila yawmin din zuwa ranar sakamako kuma har bayan ranar sakamako din ila yawmin din ba ana nufin bayan ranar sakamako kuma zai dawo ya zama cikin rahmar Allah ba a'a da la'anta ta tafi har zuwa ranar da za a yi sakamako kuma dama tun da a nan duniya bai bi Allah ba kafirci to kaga sakamakon ba zai zama mai kyau ba sakamako ne na shiga wuta kamar da ayi da dama suka nuna to wannan shine abin da ya faru na irin hassada da kuma kiyayya da gaba da iblis ya nuna wa baban mu annabi adam nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta waɗannan ayoyi bayan ya kore bai san me ya faru ba amma Allah ya sanar da shi shine yake karanta musu to bayan wannan ya faru sai Allah ya ce قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين نعم قال في إبليس يتي ربي يا أبنجي نفع أنزلني إلى يوم يبعثون ka jinkirta min zuwa ranar da za a tashi su sai Allah ce fa innaka minal munzari kai kana cikin waɗanda aka jinkirta ila yaumin waƙil ma'alu zuwa wata rana na wani lokaci sananne qala sai ce fa izzatika na rantsi da girman ka da buwaya ka ya Allah la ughwiyannahum ajma'in tabbas sai na fitar da su gaba ɗaya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka tsarkakakku wanda ka tsarkake daga cikinsu waɗannan ba zan gabatar da su ba ƙwallo sai Allah ce falhaƙo gaskiya walhaƙa a kuma gaskiya nake faɗa la'amla an na jahannama minka tabbas hakika sai na suka wutar jahannama da kai wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bi ka daga cikin su gaba da yanku ma'ana bayan iblis ya Allah madaukakin sarki ya kore shi ya fita daga cikin wannan guri Allah ya tabbatar da la'antarsa a kai a kan shi ya zama la'antacce to kuma sai yake ci wato ya Allah fa anzirni ila yau yawmi yub'athun ka jinkirta min zuwa ranar da za ta shi mana ya nemi Allah madaukakin sarki ya kyale shi kada ya kashe shi zuwa lokacin da za a tashi alkiya ya nema a wajen Allah madaukakin sarki duk waɗannan abubuwa da suke faruwa suna faruwa ne a bisa haka Allah ya kaddara hatta maganar da zai gaya zai faɗa Allah ya faɗa duk Allah ya riga ya kaddara wannan in Allah bai kaddara ba ba yadda za a biya faru sannan kuma kamar Imam Ibn Azur yana cewa wannan tattaunawa ma ba wai da Allah suke yi ba Allah ya faɗa ya faɗa a'a yana cewa mala'iku ne suke gaya masa Allah ya ce kaza shi kuma ya ce kaza musamman bayan an kore shi daga cikin aljanna wanda kuma babu wani dalili ne da ya nuna gashi mala'ikun ne ko ba ko ba su bane to ana wannan saboda me haka Allah ya kaddara da yi ce Allah ka jinkirta mu Allah yace fa innaka minal munzarin kana cikin waɗanda aka jinkirta cewa minal munzarin yana cikin wanda aka jinkirta ya gwada kenan banda shi akwai waɗanda Allah ya jinkirta ba shi kadai bane to shi yana ciki iblis zai ci gaba da rayuwa yana ta kokarin fatar da mutane ya zo musu ta dama ya zo musu ta hagu ya zo ta sama ya zo ta ƙasa haka zai taba butuka ganin ya fatar da mutane har zuwa lokacin da Allah zai tashi a kiyama Allah ya masa wannan alfarma ya jinkirta masa zuwa wannan lokaci ba dan komai ba saboda ya jarrabe bayansa na farko jarraba ne ga bayi sai da iblis zai ta kokari na biyu kuma shi kuma alkawarin Allah ya cika a kan shi tunda Allah ya alkawari sai ya cika wutar jahannama da mabiya Iblis da shi gaba daya to dan haka aka bashi wannan jinkiri sai da shi kuma zai ta kokari dan wancan alkawari da Allah ya alƙawarin Allah baya tashi Allah ya cika wannan alƙawari dan haka Allah ya jinkirta masa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci da yake sananne tunda in an tashin alƙiyama kuma aka yi hukunci to iblis shi ma wuta zai tafi zai je shiga wuta ya girbi abin da ya aikata da haka wannan jinkiri za a yi masa ne zuwa tashin alƙiyama. kuma in an shiga wuta ta kafirai ba mutuwa duk kafirin da ya shiga wuta zai shi duk muminin da ya shiga aljanna zai dawwama a ciki ne da aka kowanne khalidi na fi hali dan haka Allah ya ta mai zuwa wannan lokaci qala sai yake fa bi izzatika na rantsi da girman ka ya Allah mana yi rantsuwa da girma na Allah madaukakin sarki la uhu yanahum ajma'ina sai na batar da su gaba daya sai na batar da su saboda jin haushi abin da ya faru kuma yana ganin ya za a girmama annabi adam a kai shi shi sa wani gurin yake a ra'aita ta hadha allazi karramta alayya kana ganin yanzu wannan da ka girmama akan a kaina da in ne. in ka jinkirta min ila yawmil qiyamah zuwa rana alkiyama da ahsani kan da zuriyatahu illa qalila sai na halakar da zuriyarsa gaba ɗaya sai yan kaɗan mana yayi alƙawari saboda jin haushi da haka daga nan gaba ta fara shi sa duk wanda ya riki dan masoyi to babu shakka ya fada babban ramin da in bai dawo ya tuba ba to halaka zai yi domin da dama can gaba shi da nadiya ce ga dan adam sai ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayan ka a cikin su wadanda ka tsarkake wadanda Allah ya tsarkake ma'ana bayan da suke da ikhlasu wajen bautawa Allah su ne Allah ya tsarkake wato wadannan ba zan iya da su ba diyar da dan zai je dawo Allah zai dinga ba su iko suna tuba da shi dan ya zo ya zura cikin wani abu sai Allah ya tunatar da su innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru da haka da shi dan ya zo ya ya ya shafe su sai su tuna Allah sai su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki waɗannan ba yadda shi dan zai yi zai ta shiga damuwa ne da haka su ba yadda zai yi qala sai Allah ya ce fal haqqu fal haqqu anan wasu suka ce ma'anar da ni Allah ni ne gaskiya ana alhaqqu wasu ka ce alhaqqu anan ma'ana alhaqqu minni gaskiya daga wuri na take don haka wal haqqa kuma gaskiya nake fada Allah ya kawo wannan jumloli ne dan daga karfafawa cewa na ɗaya alqur'ani gaskiya ne na biyu kuma abinda Allah zai faɗa a gaban nan alkawari ne na gaskiya babu shakka a ciki shine mai amla, an na jahannama wallahi tabbas sai na cika wutar jahannama minka da kai wa mimman tabi'aka da wanda duk ya bi ka minhum daga cikin waɗannan bayi azmahi na gaba daya wannan alƙawari ne da Allah ya dauka cewa sai ya cika wutar jahannama da duk wanda ya bi shi kan da shi gaba daya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan alƙawarin Allah madaukakin sarki zai cika shi za a ta zubawa cikin mata ma'ana wata jahannama duk wanda bai bi Allah ba ya kafirce wa Allah ya bi shedan ya bi son zuciyarsa ya bar addinin Allah to makomarsa ne wutar jahannama wannan alƙawari ne da Allah madaukakin sarki yayi cikin waɗannan ayoyi a dunkule za mu fahimci cewa gabar shedan da annabi Adam ko da dan Adam gaba ce da daddiya tun farkon halitta sannan a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci illa girman kai wanda gashi ya kai shedan zuwa ga halarta. da kuma illar hassada kullum mutum ya dage ya dinga ɗanɗan da kai yana tawazu kuma ya daina hassada ga bayi duk wanda ga da wata ni'ima kai masa roki Allah ya baka wala ta wala ta tamanna ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku dinga burin ni'imar da Allah ya wasa shi ku cewa ta bushe ta dawo gurin ku a'a kowa ya dinga roƙon Allah Allah kuma yana bayarwa kuma kowa Allah zai bashi babu wani wanda ma'ana zai nemi wani abu da zafi Allah ba zai iya bayarwa ba kai dai abinda ake nufi ka tsarkake niyya ka dogara ga Allah ka nema kada ka zama mai hasada sannan wanda yana nuna mana cewa a iblis yana nan yana fafutuka kamar yadda ya faɗa cikin suratul a'raf da wasu wurare cewa zai zo ta sama zai zo ta zai zo kai ta ta dama zai zo ta hagu zai zo ta ina ne to wannan yana nan haka zai ta yi har zuwa wannan lokaci din sannan kuma wannan ya nuna mana duk wanda ya yi nan ya kafe cewa wa Allah wa shakka makomarsa zuwa wuta ne sai Allah ya ce mai قل ما أسألكم عليه من ولتعلمن نبأه بعد kul Allah ya ce ka ce ma kuma alayhi min ajrin ba na tambayar ku dangane da wannan wa'azi da wannan gargadi da wannan alqur'ani da nake karanta muku ba na tambayar ku wani lada wa ma ana min almutakallifin kuma ni ba na cikin masu kirkirar abu da karfi in ya abin da ba sa ni ba in huwa shi wannan alkur'ani ba komai bane ba shi illa zikrul lil alamin ba shi tunatarwa ga talikai wadda abu ba ba'da hin kuma da sannu a hankali bayan wani lokaci za ku san hakikanin labarin wannan alkur'ani qul Allah ya ce wa manzon Allah ya gaya mu ya gaya waɗannan kafirai ma as'alukum alayhi min ajri ba wani lada da nake tambayar ku akan isar da wannan sako manzon Allah baya neman wani abu a gurin su ladan wannan abin da yake isar musu cewa ku biya ni lada na zo da alkur'ani ku biya ni lada na zo muku da musulunci ku biya ni lada na nura ku kan yin hanya aljanna maza ta baya neman mu komai a gurin barantana a ce abin da ya nema a gurin su ne ya sanya suka bijiri a'a manzo Allah wa'azi yake yana karantarwa ba wanda ya ce ya biya shi ladan shi yana wajen Allah madaukakin sarki wannan dan a nuna cewa babu wani dalili da zai ka su guji abin da manzo Allah ya zo da shi kuma wannan ishara ce da duk wanda yake karantarwa yake kan wannan tafarki irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ilmantarwa da karantarwa ya zama mai kokarin nema wa kansa abin da zai dogara da shi na sana'a kada ya zama da ya dogara kan mabiya kullum zai ce ku bani zai ce ku yi mun to idan yana wannan za a samu matsala cikin tafiyar da'awa musamman ya zama karan kan shi yake roka, cewa ku bani zan ci ku bani zan sanya ku bani zan kaza to wannan zai samu matsala cikin da'awa amma ya zama na a'a yana da wani abu da shi ma zai dogara da shi ta hanyar da zai ci ta hanyar da zai sha sai ya zama na in za a nemi wani abu da'awar za a nema wa ba ku kawo a gina masallaci ku kawo a gina makaranta ku kawo a kaza wannan kowa dama yana da dama kuma kowa ana buƙatar ya sa hannun sau don ɗaukaka addini amma ba wai ya kawo ko a kawo don shi a gina shi ba to idan ya zama yana wannan roƙon to zai zama a da'awar tashi za ta dinga samun tazzaro da haka manzo Allah sallallahu alaihi Sallama Allah ya ce zai ya mutu wani abin da yake nema a gudu sannan wa ma ana min mutakallifi. ni kuma ba na cikin masu ƙoƙarin takallufi yi da ƙarfi sai na yi abin da ba aka yi ba shi ne ta kallo. ko yi abin da ba a sa shi ba a duk abin da kuka ji na faɗa muku na ji a yi kaza ko a bar kaza ko na karanta muku wahayi aka yi min gaya min aka yi ba wai ni ba ne nake kirkira wannan ma a ciki akwai jan kunne ga mutum in an tambaye shi abin da bai sani ba ya ce bai sani ba abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa man alima shay'an falyakul bihi wanda ya san abu an tambaye shi ya faɗa wa man lam ya'lam wanda bai sani ba fal yaqul Allahu a'lam yace Allah ne ya sani Allah ne mafi sani fa inna min al-ilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lamu Allahu a'lam yace yana cikin ilimi abinda mutum bai sani bai ce Allah ne ya sani wanda yana cikin ilimi fa inna Allah fa inna Allah azza wa jalla yace Allah mai girma da buwaya qala li nabiyyikum ya gaya wa annabinku inji Abdullahi dan Mas'ud qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin da haka mu ma mu koyi da wannan duk abin da mutum bai sani ba kada ya shiga sannan sai manzo Allah ya ce Allah ya ce ga musu in huwa illa zikrun lil alamin shi wannan alqur'ani ba komai bane ba sai zikiri tunatarwa da gargadi da talikai farkon sura salih wal qur'ani fi zikr kuma karshen sura in huwa illa zikrun lil alamin ma'ana ta tike da abin da ta fara da shi sai Allah ce wa da a gobe a dake kuma da sannu za ku san hakikanin labarin wannan ba a hin bayan wani lokaci wasu ce bayan mutuwa domin duk wanda ya mutu to zai je ga hakikanin abin da ake faɗa wasu malamin suka ce alhin anan shine tashin alkiya wanda babu karo tsakanin maganganun ai duk wanda ya mutu kuma shikenan ya tafi zuwa tashin alkiyama to ma'ana ana an akwai tsoratarwa cikin wannan magana dan yayin da za su san gaskiyar labari kuma ba su da yadda za su fita da haka tun yanzu ku yi imani in ba ku yi imani ba akwai ranar da za ta zuwa ku ga hakikanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya muku na tabbacin wannan abin da yake gaya muku na kyakkyawan sakamako ga wanda ya bi Allah da kuma akasin wannan na mummunan sakamako ga wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki wannan shine karshen tafsirin wannan sura suratul fatiha kuma da ikon Allah mun zo 27 ga watan Ramadan wanda kamar yadda muka sani da shekara a irin wannan rana muke dakatar da tafsiri mu rufe kuma mu roki Allah madaukakin sarki rayuwa zuwa lokaci na gaba to yau ma da izinin Allah a nan za mu tsaya a ƙarshen wannan sura kuma mu rufe wannan tafsiri godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki shine abin godiya shi ya ba mu dama da iko da lafiya har muka zauna wannan waje tsawon waɗannan kwanaki 27 ko karanta abin da ya yadda ya sauwake mana daga cikin wannan littafi na shi mai girma muna roƙon Allah ya sanya abin da muka karanta ya zama hujja gare ku ba hujja kan mu ba Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan duk abin da muka karanta a wannan waje ya kuma yafe mana abin da muka fada na kuskure a ciki godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe kuma duba da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa duk wanda baya gode wa mutane to baya gode wa Allah godiya ga mutane ko alama ce ta godiya ga Allah madaukakin sarki da haka duba da wannan muna mika godiya ga shugabancin wannan cibiya wannan markas da duk wanda yake wannan cibiya ma'aikata da da jagorori tun daga kan malaminmu Profesa Muhammad Sani Umar Musa da kuma waɗanda suke taimaka masu wajen gudanar da wannan cibiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara dafa musu ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu hankuri ya ƙara ba su iko wajen gudanar da wannan cibiya da ayyukan da take na alkhairi gaba ɗaya haka nan ba za mu manta ba za mu gode wa mutane da yawa wanda kila ba za mu yi ambatan sunan kowa da kowa ba wanda muka ambaci sunan shi muna godiya wanda ba mu ambata ba shi ma ba wai dan mun raina abin da ya gabatar ba ne sai dan ba zai yi ba ma ambaci kowa da kowa duk wanda yake wannan wuri yake zaune yana sauraron wannan tafsiri abin a gode masa ne a yaba masa to kun ga ko da iya na cikin masallacin na ai ba za mu iya ambata ba akwai kuma waɗanda suke ba sa tare da mu amma sun ba da gudunmawa mai yawa muna godiya ga sautul haq da ta ɗauki nauyin wannan tafsiri ana sanyawa a gidan rediyon aminci a kullum daga karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu na sati da haka kullum ana sanyawa muna godiya gare su Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai Alhaji Jamilu Sani shugaban JSC shi interpretive shi ma ya dauki nauyin wannan tafsiri ana sanyawa a Rahma TV da karfi a daya. in ban manta ba zuwa 12 na safe a kullum to muna godiya gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya haɓaka kasuwancin shi da sanya albarka a ciki Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi akwai alhaji hashimu abdullahi shi kuma ya dau nauyin sanya wannan tafsiri a fm da take garin fatakku kullum shi ma ana sanyawa ina ji da karfe ɗaya ne in ban manta ba na rana kuma kai tafsiri ana sanyawa to shi ma Allah ya saka masa da alkhairi da shi da waɗanda suke taimaka masa wajen gudanar da wannan aiki Allah madaukakin sarki ya sanya wannan kokari na su cikin mizani sannan kuma muna godiya da duk wanda ya yada wannan karatu akwai masu yada karatun da sabobin sadarwa da yawa ma ba mu san su ba wani an tura masa shi ma zai tura wani shi ma zai tura wani sai ga alkhairin yana ta tafiya Allah kaɗai san iya inda yake zuwa to muna godiya ga waɗannan musamman waɗanda suke gaban mu kullum suna ɗaukar wannan karatu da da kyamara ga malam Musama ga malam Muhammad ga malam hamis ga wakilin Abu Yasir ga sanan waɗanda su suke ɗauka kuma mu samu mu turawa waɗanda su kuma suke saurare da kuma waɗanda an tura musu ma sukan tura su don muna godiya gare su muna musu fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi haka nan muna godiya zuwa ga dukkan waɗanda suke taimaka mana wajen gudanar da wannan tafsiri akwai yan agaji akwai jami'an tsaro akwai yan agaji masu fararen kaya waɗanda ba su da uniform kullum suna nan gaba an tashi su za su sanya tebur su za su ɗauki su za su sanya kujera za su sanya taya amma ba uniform a jikinsu amma kuma aikin agaji suke to muna godiya gare su da kuma yan agaji waɗanda suke sa uniform da ma jami'an tsaro da duk wanda yake ba da gudunmawa wajen ganin wannan tafsiri ya gudana sannan muna godiya ga yan uwa gaba ɗaya mahalarta wannan tafsiri wanda halartar ku da sauraron ku yana tsara mana karfin gwiwa domin shi mai wa'azi da karantarwa kamar mai haja ne da yin in ba mai siya ba zai ji daɗi ba kila ya canza wuri kila ya nemi inda za siya da haka mai wa'azi yake yana buƙatar ya ga cewa ana sauraron shi kuma ana amfanuwa da abin da yake gabatarwa wannan yana karfafa masa gwiwa a ta wajen nazari kafin ya zo yi tafsiri ta zai ji karfin yin nazari domin ya san cewa akwai masu amfanuwa akwai masu bibiya ga abin da yake gabatarwa to muna godiya ga duk wanda yake halarta wannan tafsiri ko yake sauraron shi a kafar yada labarai ko yake kallon shi a kafafen yada labarai ko yake sauraron shi a cikin waya ko ta kowace irin hanya muna masa godiya muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alƙai kamar yadda na faɗa ba lalle mu iya ambaton kowa da kowa ba akwai tasha ta Abu Yasir wanda sun kuma tana yada wannan tafsiri ta hanyar tashar su da ke cikin YouTube kuma an yi suna ɗaukar su sanya to muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi wanda muka ambata muna musu fatan alkhairi wanda ba mu ambata ba kuma muna musu fatan alkhairi kuma su mana uzuri ba za mu yi ambatan kowa da kowa ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raya mu da lafiya mu halarci azumi na gaba ko kuma kamar yadda Bahaushe yake cewa badin badada shi da cewa ba wanda zai rayu da wama ba amma dai tafa'ul ne ma'ana fata ne mutum ya tsawon rai kuma aiki shi ya kinto abu ne mai kyau to muna roƙon Allah ya raya mu azumi na gaba mu sake zama irin wannan zama don mu amfani kanmu da junanmu. mu Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta mu kullum wannan rana muka zo muna tuna babu da yake mana gadi a nan yake kula da masallaci da irin kokarin sha irin wannan lokaci na san masu yi itikafi za su tuna irin yadda yake tsayawa tsayin daka ya gaji an yi daidai ko da ba sa ko da wani baya to muna roƙon Allah ya tukan shi da rahama Allah ya masa gafara Allah ya sa ya huta haka nan duk wanda ya riga mu gidan gaskiya da wanda yake zuwa nan da wanda baya zuwa nan muna masa addu'a Allah ya masa rahama kuma Allah ya sa mu cika da imani akwai wani dan uwa da aka dauke wa mashin ko jiya ko shekaran jiya a wannan wani muna roƙon Allah ya mai masa da alkhairi Allah ya mai masa da alkhairi Allah ya sanya wannan ya zama sanadin shaukakar sa duniya da lafiya haka nan duk wanda ya rasa wani abu nashi muna roƙon Allah ya mai masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya tara mu a gidan aljanna kamar yadda ya tara ma a wannan waje ya sanya mu gaba azumi lafiya mai bukukuwan sallah lafiya cikin annashuwa da jin daɗi Allah ya babu wadata da arziki da albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk